ba ma ɗan takaitaccen tarihin kamun fara da shi to a takaice dai sunana ne eh, firdaus ladan gana an ka haife ni amma iyayena yarbawa ne to asalin su daga Najeriya. Najeriya suke. Eh. To sannan yanzu ma ina maganan ga yayanina manya manyan yayanina duk Najeriya suke. Kai. Warai kuwa. to ka zauna a Najeriya? Ai a ban zama duk Najeriya zaman bakwai ɗaya ne daga Najeriya. Kai tun da kake a Eh babban yayan mu sosai Imam Abdulaziz Ladan. Mm. Sai yana Din, shine limamin masallacin Din. To daga Lagos. A Lagos. Eh to da ya mutu ne Allah ya sa muka kai ziyara to duk ziyarar ne daga Lagos na je Kano na je Zaria duk na ga da dangi bakwai ɗaya na yi don haka ka tashi a Ghana na tashi a Ghana to to don tashi a Ghana yau shekarun ka nawa eh, yanzu ina shekara arba'in da uku da uku to to da na tashi daga Ghana farko dai tashin mu wurin babanmu muka sama karatu mm. mu eh, jama'a ku gafarce ni ina cikin manyan malum na Ghana mm, sunan shi Alfa Usman Ladan Alfa Usman Ladan kuma ya yi tarihi saboda a cikin political history in Ghana. History eh, in siyasa. Ghana. Eh, tarihin siyasa. Tarihin siyasa na Ghana. Hmm. To bai wa a yi magana musulman da suka yi siyasa ba da alfala dan ba. Wannan bai yi wa. Yana cikin duk wani littattafai da za ka na siyasa hmm. ko har a jami'a. Ku nawa ne 'ya'yansa? Eh a takaice mu goma sha tara. dukkan su wannan yan uwan naka su da matansu su ma sun kama wannan hanya ta malanta da eh, karatu su da eh, matan su to kasan matan gida namu idan suka yi aure ah, sai abubuwa sai su dan tike daga nan amma mazan baki daya mm. kowanne akwai fanni daban da yake yi amma ko malami to shi ka zo america ne ina zo america 2005 to yanzu wajen shekara wurin tara kenan eh. to kamar waɗannan irin ayyuka kai mafi ayyukan da na yi dai koyarwa ne makarantu na islamiyya eh mm. yawa yanzu a karmaka lahu a cikin shekaru nan tar da kai a amerika da me bambancin yadda ka zo ka samu musulunci a amerika da yadda yake yanzu nan eh to gaskiya musulunci idan mutum ba cikin amurka yake ba yawanci abubuwa da yawa ba zai fahimta ba mm. saboda shi idan muka je ziyara gida ma wasu abubuwan sai mu takaita mm. saboda sai a ah, yanzu ya zama ba amurka yasa hmm. to amma shi gaskiya ne ka gani ko larabawa sun ka ce gaskiya shine abin da ya kamata a faɗi to idan na zo amerika gaskiya abin da na gani na musulunci da nake gana ba shine abin da nake tsammani ba me kazzata yau tsammani na mutum ma in zai je yin sallah balle muna gida shi bannan nan da an kai ma ƙasa amerika ya eh, faru eh. saboda shi sai gani nake yi kai ya ma za a yi a yi sallah ina mutum zai je makaranta ba yancin sallah misali mm. amma da na zo wato bronx da nake maka maganan nan mm. abin da ake ce ma blocks daga nan mm, unguwa unguwa eh. wato tsakanin blocks uku na iya kirga maka masallatai ya wurin shida kuma kowanne ɗaya ciki ranar juma'a hawwaje ake zama